Shin kun san me sharholiya take nufi? Zan tuna ma 'yan Najeriya da yake su sharholiya ta yawa abinda suka ga dama suke magana ba a tsayawa a zurfin tunani. Na farko <laughs> marasa zurfin tunani. Na biyu gantali da kuma yawon tazubar. San me ake nufi da gantali kusan me ake nufi da yawon tazubar? Dalili ɗan Najeriya zai je shi shi yana jin yunwa. Ya je ya noma mana. Na uku marasa noma. In dai ka san baka noma to kai ma ɗan sharholiya ne. Na hudu <laughs> wannan nau'in yi min ciwo wai rashin mafaɗi na biyar amma sharholiya kullum ana a a ɗauki kudi a canza a waje a a tara sai hannun jari kashe kuɗi da yawa kamar da gani ba Buhari yana faɗan kalmar sharholiya nan to kashe kuɗi ba dalili na shida mai kunnen kashi mara jin magana na bakwai inna lillahi ta sono fa aka ce wai da bankwalo inna lillahi <laughs> na takwas dolaye wawaye subhana <laughs> na tara mashirmata da kuma shaidanci masu shaidanci goma ballagaza kai kasa ko san me ake nufi wani irin zagi ne a cewa mutum ballagaza na sha ɗaya hutu shagala da rashin mayar da hankali na sha biyu shantakewa Na sha uku suka ce marasa kan gado da rashin sani inda ke maka ciwo wannan ba ƙaramin zagi ba ne na sha hudu aka ce yan suwaga a jebu yan hutu sannan na sha biyar aka ce shashanci wanne daga cikin ba da ma'anar kalmar sharholiya wallahi abokai na a wasa na tambaya suka dinga turo min ma'anonin nan Allah ya sa mu dace shin da gaske ne ba za a ƙara karɓar dalar da aka buga bayan 2021 ba daga Januwari? Saɓanin kuɗin Najeriya wato Naira shi kuma dalar Amerika kashi 80 na dalolin da suke yawo a gari an bugo su ne shekara biyu da suka wuce wato daga 2020 zuwa sama. mu a mu Najeriya sai da aka yi magana za a canja kuɗin nan ake fito da kuɗaɗen da aka ɓoye a gidaje. Za alal misali ku duba wannan naira ɗari biyu tun 2003 yau kwajen shekara goma sha tara da bugota sai yanzu ake fito da ita an ɓoye ta an ajiye ta a gida. To a gurguje bayanin da yake yawo shine su ma 'yan Amerika sun fuskanci da cewa akwai 'yan Afirkan da yawa da suka ɓoye dalolinsu a gidajen suka fito da su. Don haka wai da suka ga bayanin canja kuɗin na ya sa mutane suna ta fito da kuɗin da suka ɓoɓɓoye a gidajen su sai sa su ma suke shirin su hana karɓar nasu. daga cikin labarin wannan ya ce da aka bugo kafin 2021 ba za a ƙara karɓar ta ba daga January 2023. Zahirin gaskiya maganan nan ba gaskiya ba ce. Na farko kasar Amerika bar canza dala ba a kwanakin nan kusa kuma ba ta na karɓar kowace dala ba. Kuma babu wani international newspaper da ya publish labarin. Duka international newspapers din ta labarin suke. Kun ga wannan wai Naija News, kun ga wanda ya post ina Emmanuel a tsayin ku. <laughs> wannan bayanin kai tsaye ma daga site din American na samu suka ce duka wani US currency tun daga 1861 sama da shekara 100 fa in dai har yana nan is valid ba su cancel shi ba wannan bidiyon na shi ne ba don komai ba sai da mutanen da suke mention ina suna tambaya na Allah ya samu dace. Presidential debate din da aka yi jiya ya canja wa mutane da yawa ra'ayi akan injiya Rabi Musa Hankwaso. Yamurai ne Yarabawa ne duk suna cewa su Hankwaso za su zaɓa. Waɗanda ba su sani ba jiya aka yi presidential debate wanda duk 'yan takarar da suke neman cujerar shugaban ƙasa su je su zauna a musu tambayoyi kuma su faɗi manufofinsu. Mhm, mutane biyu ba su samu damar halartar wajen nan ba alhaji bola tinubu da alhaji atiku abubakar sai suka turo wanda zai wakilce su nan take na ga wasu mutane suna cewa duk wanda bai dauke mu da muhimmanci ba ya zo ya faɗa mana mun sa masu tambayoyi ba to mu ba za mu zaɓe shi ba koma kan bayanin injiniya rabi musa hankwaso ya yi bayanin da ya ɗauki hankalin mutane a wajen amin mutum ne fa mai phd sannan kuma yana da ilimi da experience ai ba za ka hada shi da sauran ba wanda ya bude tuki zai san cewa hankosa ne yake trending kun gani wanda ya ce hankosa ya burge shi jiya shi kadai ne ya burge shi jiya wanda ya ce shi in ya muri ne amma kuma hankosa fa mutum ne mai kwakwalwa mai kwanya dan haka ba ma magana wai kabilanci ake ba shi hankosa zai zaba kun ga wannan mari ta ce kwankwaso bangaren kuma fa yan tambaya sai da suka bata wa peter obirai hakan yasa mutane suke cewa ranka ya fara bashi sun kan kawo kujerar shugaban kasar najeriya ko baka san suwa yan najeriya da kake shirin shugabanta ba bara ku gani daga dai an ce a bidiyon wai dino malaya ne ya tambaye shi ko dino malaya ne ya wa mutanen shi sharu ko mene dai to a takaice da shi ne ke wannan fada